بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة مسلمين ناركم الله سبحانه وتعالى da tuba mana kyawawan ayyukan na alkhairi da gafarta mana kurakuran da zalimin mu da kai samu ya kara mana imani da himma da ikhlasi faru kuma asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau laraba inda muke a sha shida daidai ga watan Muharram na wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 1448 wanda ta yi daidai da ɗaya ga watan bakwai na wannan shekara ta miladiya 2026 da ce da muke karanta da littafi mai albarka da muka sa sabo shi ne hukumatu halin ilmi wato hurumi da sanin matsayi da darajan ma'abuta ilimi ko kuma mutum mai gaba ɗaya wanda mawallafi muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddim na wata kasa da muke karanta a matsayin da kafin jariya ko kuma abin da za mu karanta a ciki a gaban ya sa a mu amfana da shi Ɗan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na tabbas daidai layi na farko malamin yana bayani ne a farko a a akan kyawawan halaye da munanan halaye idan ka ga mutum yana tozata wani to asali ɗabi'unsa na can ne yadda ya samu ɗabi'unsa da halayensa ba su da kyau shi ne suke ci gaba ya ci mutunci ya ci mutunci wannan ya kaskanta wannan ya mutu ya rashi har abun yana ci gaba ko ina wa an abi hazin yau an karɓo da abu hazin wane ne abu hazin din nan shi ne salwatu binu dinarin salwatu bin dinar yana cewa a sayi ulkuluk mutum mai munanan halaye ashkan nasi nasi bihi nafsuhu allati baina jambaihi, shine mafi wato halakan mutane wato mafi halakar da kansa a cikin mutane wanda ke da kansa wanda ta a wato ranka da yake cikin zuciyarsa ko kuma cikin kirjinsa hiya minhu fi bala'in wannan zuciyar nashi inda yana da cike yana da cike da bala'i kuma zaujatahu sannan matan shi kuma waladahu sannan ɗansa hatta innahu la yadkhulu baitahu har takan kai mutum ya shiga gidan shi mai munanan ɗabi'u wa innahum la fi sururin ka same su suna cikin farin ciki fa yasma'una sautahu lokacin da za su ji muryan ya shigo gida bayan firuna an hukata suna gudu ta ga bala'i ne da karan kansa shi bala'i ne da ransa da yake tsakiyan a tsakanin zuci kirginsa bala'i ne da iyalansa da ɗansa za ka ga suna cikin farin ciki da walwala da kwanciyar hankali da sakewa ana hira ana dariya dabaran sun ji muryan shi zai shi gida suka gaba ɗaya sun tarwatse sun watse falakan minhu sun tarwatse sun bashi da hu da hidu min mayar yarmihi bil hijara za ka dabbar da yake ɗaurawa tana kauce mata. masa idan shi tana kauce mata saboda irin yadda ya saba jifanta da duwatsu ya ji mata ciwo fa inna kalbahu la yarahu za ka ga karen gidan shi ma da zaran ya gan shi fa yanzawi alal jidari sai ka ga ya tattara ya matsare a jikin bango hatta inna qitfahu tattakin gidan shi da shi ya kawo ta za ka ga da munanan ɗabi'unsa da halayensa da ya firro hu? tana guje masa in wanda ta saba ta mutum mai gida ko a ma'abocinta da ta zo jikinsa tana hawan shi tana ga jikinsa a jikinsa amma za ka ga mai munanan hala duk waɗannan dabbobi da mutane gudunsa suke yi ala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ba ya jiri kada sha'anu kaumin kada ku da kuke da ita da mutane kada ya ja ku ala Allah ta'dilu ku yi masa adalci i'dilu masa adalci duk yayyar da kuke duka masa adalci idan lokacin adalcin ya zo wa aqrabu littaqwa wannan shine tsantsan tsoron Allah subhanahu wata'ala tsarkiyayyar ka da mutum dan ba ka san shi wani sa'i haka kawai mutum ya ce haka, ni wani gaskiya jini na bai hadu da shi ba dajin da ya yi a'a ya taɓa cin mutuncin mutuncinka a'a ya taɓa karɓar maka kuɗi ne ya ƙi biya a'a ni dai ka da jini na bai haɗu da shi ni wane bai mun ba me bai mun ba jini na bai haɗu da shi ba haka da irin wannan abubuwan daga wani ba gaira ba dalili don ka tambaye shi me ya taɓa yi, babu wai jini shi ne bai haɗu da shi ba. Haka ka tana. Ina fata an gane ko? ko nashi plus ne ko wancan minus ne aka kuma wai a jini shi ne bai bai aka da ni ne bai mun ba ne kawai bai mun ba saboda ne ya taɓa mu'amala ya ci mutunci ka ya cuci ka ya ci zalafi a'a aka fidda ina fata an gane to kar irin wannan kiyayyen da kake da ita wani mutum ya zaman to ka tsimar da adalci Allah ce ya ajilu adalci umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa aqrabu littaqwa shine mafi kusanci da tsoron Allah qala shaykhul islam shaihin musulunci ibn taymiya Allah ubangi ya masa yace fa hadhihi al-aya wannan ayar bi bughdihim lil kuffar quduba ta sauka ne saboda tsananin kiyayyan waɗansu musulmai da suke kafirai kiyayyan da kafirai suke nuna kafirai a zamaninsu kamar yadda Allah ɗauka ɗaukacin sace ce Muhammadu Rasuluna alladina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum salahum rukta an sujjadan ya fi kusa min Allah wa ridwana ya ashidda'u alal kufari amma masu tsanani ne ga kai sahabai amma a tsakanin su ruhama'u bainahum masu tsananin tausayin junan su a cikinsu ne duk da wannan tsananin da kuke nuna wa kafirai na kiyayya da gaba ku musu adalci in lokacin yi musu adalci ya zo in ji Allah shi ne cikamakin tsoron Allah da kuke bishi shi ne cikamakin imanin ku idan har wannan ayan ta nuna cewa ka riƙa yi wa kafiri makiyin Allah adalci idan lokacin adalci ya zo a ina da ɗan uwanka musulmi ɗan uwanka musulmi wannan baka kafin haka ne ma a yi wa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 masu sauƙi kai da ɗan kunsu mummunai masu ɗaga kai da jiji da kai da ɗaga kai da kafirai kuma suna yaƙi fi sabilin ba sa tsoron zabi mai zabi kuma shi albudu ta ƙi maƙiyin Allah ta ƙi maƙiyin Allah sallallahu alaihi wasallam ƙi maƙiyin musulunci ta ƙi maƙiyin a musulmai wannan ibada ce لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروهم باتا تتقام مؤمني ديي إيماني بأنه a samu yana nuna soyayya ta zuci da ƙauna ta zuci ga waɗanda suka kafurce waɗanda suka ta'ala ko da iyayensu ne ko da ƴaƴan da suka haifa ne ko da ƴan uwa ne nasu ko da danginsu da su ne waɗannan su ne wanda Allah rubuta imani a cikin su. ina fata an gane ko to shine Allah ya ce wannan malami ke cewa nuna kiyayya ga mutum Allah murni ne na Allah a yi haka amma duk da hakan ba ya nuna shi laisa bi zulmin lil abid domin ya ce haramtu zulma ya haramtu zuma a yaran sai ce in lokacin adalci ya zo a musu adalci a musu adalci har wannan kiyayyan ta rufe muku ido kurmantar da kunnuwan adalci idan lokacin adalci ya zo idan sun cancanta a musu a musu bugun ne ma'amurun ke shi ne alwala ulama fa idza kana al alladhi amara Allah bihi idan har in wannan kiyayya da kyaman Allah ne yayi umurni da shi karnu hiya sahibuhu da Allah ya hana mai irin wannan kiyayya da kafirin an yazlima ya zalunci man abu wanda kake abin ka kunu da masa kiyayyen nan ka zalunce shi by all means kamar adalci in wanda kafiri ne kaifa fi bugdil muslim ina kuma da musulmi da shi kana kyamatan musulmi ta yaya za a yi za ka masa adalci ba bi ta'awilin ne eh? ta ilimin yayyan da kace masa wani tawili ne au shubhatin wata shubha ce ta kace mai kiyayya eh dauka yana dan wasu yana dan bugun da ta haka shi kace kyamatan shi kace nuna masa kiyayya dauka misali fasiki ne mai saba wa Allah kanta ne ko daudu ne ko kuma a ah, masu aikata ayyukan da bai dace a nuna musu soyayya ba ba da su da huta da su bayan hullu da hoto wato fasiki za mu jalasa so illa ne darura ko hauka au bi hawan nafsi kuma wata iko da son zuciya da son take kin shi ko da Allah ya tabbata ya yi gida ko ya yi mota ko ya yi wani abu ko an bashi wani mukami daraka menene shine masoyayya fa huwa ahqqu an la yuzna musulmi duk yadda yake musulmi shi ne mafi cancantan kada ka zalince shi don yi wa odalu alaihi ana mata adalci ana ta adalci ƙiyayyen da rufe ido abinda bai ba a cikin kawai abinda kuma soyayya ta rufe ido abinda bai ba a ce ya yi ko abinda ya ce bai yi ba a'a har wannan ya rufe wa mutum ido wani lokacin sarki ya yi bayani cewa ya ayyuan lafina amanu kunu kawamina لله شهداء بالقسط أو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما masu da gaskiya da adalci ko da abin kanka ne zai koma ko iyayenka ko ƴaƴanka idan ka mai don shi talaka ne to Allah shi ya fi cancanta da shi idan kuma ka mai don shi kuɗi ne da shi arziki ne da shi to shi ma Allah ya fi cancanta da shi wani za ka tafi da Allah ya bashi arziki kawai ya taɓa wani ya kullace shi kawai yaushe ya taso a garin nan yaushe ya zamo mai kuɗin wani a mu ne ne ya kai ni nake ba shi takan da rigan sawa duk ya ga musu inda ya zauna yana ta yana da ba a tambaye shi ba da an ga wuce ha Wannan ni na ba shi riga na ba ma wannan takalma ne ya kai waye shi a garin da yaushe na shi kuɗi ba ya taɓa ya tafi tawa ba ya tafi ya tawa don an ga wuce a mota ba ya taɓa ya tafi tawa ka yi da mutane bayani don an gan shi da jika duk irin waɗannan da sa duk inda mutum zana yana sukan shi na sukan shi abinda za ya mai ɗin hajji ɗayan zai kuma da ladan shi duniya juyi juyi ne a wanda yake zaune a inuwan bishiya ne sai za ka zauna inuwan bishiyar ta dace ta abin nan eh, eh, rana rana to da ranar ta juya inuwan in ta koma can kai ita ba ta kasance ita rana inuwa yanzu ta koma tana yin wani abu can inuwa Allah ya juya ta ta koma kai wani abu shi abun da ya zauna cikin inuwa rana in ta sake juya sai ta bar wannan cikin inuwan ta tsaura ta yi ma wani bangare a nan ta juya take tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas shi juyi juyi ne tsakanin mutane an gane ko to yayi kudin kenan daga a kima ta adalci kuma ka san so kudin kudi ana hira ayyan kan kai yake da ta asu ba ma gane gaskiyan ki amma ba ta kuma yake din in bai da shi shi din ma matsala to ba ta gani amma ban ya rufe mana asiri wala hadhihi tazkira wannan gargadin da Allah ya yi a wannan aya to la yajrimannakum shan'anu qawmin karki yayyan ku ga mutane ya ja ku alaƙar za ta adilu wajen adalci a'a e idilu Allah ni na adalci rabu wannan gargaɗi da jan hankali da Allah ya mana ya kasu kashi biyu yana iya kasa shi gida biyu manya-manya da farko ahaduhuma husnul khuluqi al Musulun, ayan tana umarni da zaman to mai kyakkyawan halaye da mu'amala tare da ƴan uwanka musulmai wari ri'ayatu hurmatihi ka riƙa kiyaye hurumin musulmi na siyanatu irbihi da kare mutuncinsu duk inda take min kulli ma nuhu daga dukkan abin da zai ɓata shi ya yi tanishin imitri shi bi khasatin alghiba musamman ma irin gulmace-gulmace da suka kai ana yi a tsakanin al'umma da sha'ar wanda ya yaɗu a cikin mutane wa za'at ya bazama ya bazu a cikin mutane Wata wa da nasu fihi mutane suna yawan sakaci da su da yin gudun juna da cin naman juna ba a zuwa watsa wata ila ya kaga sai a wani an ci mutunci wanda in musulmi ne ka yi iya ƙoƙarin ka tare da kyautata alaƙarta da ɗabi'unka tare da shi da kiyaye mutuncinsa da kare abin nan mutuncinsa. Na biyu, alabu na al'ulama, shi ya zama to mai ladabi tare da malamai ga malamai, lalina hum warasatun waɗanda su ne magadan annabawa. da hibba da kiyaye huruminsu da matsayinsu da kasarihim da matsayinsu wa ma'arifatu kasarihim da sanin matsayinsu da kimansu da talazzuhu anil a cikin da karkata da kare baki da kare kai da barin afta musu wajen cin mutuncinsu wannaila min maratibihim rafi'a da hannuwa da kare kai daga cikin matsayinsu Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka su ya kai su zuwa gare shi. Hada huwal maksudu wannan shi ne manufa da ainihi alkalin manufa da wannan ayan ake kira zuwa gare shi min hadhihi tasbiya na wannan gargaɗi da aya take yi. فإن المرتبة الأول شينا فرقه wato kan kamantar da annabi in jirar da dukkan musulmi a cikin musulmin kuma akwai akwai waɗansu fesiya su ne malamai domin ne su ne magada annabawa ba su ne fesiya su cikin kuma to magadan su suna maye gurbin su ne su ma su ne ake gani a kuma ta inda lissafin al'awar wancan bayani na farko shimfiɗa ce lissani da biyu eh, an cika zama kyakkyawan halaye tare da musulmi in janar duk inda musulmi ce da malamin addinin musulunci musulmi ne nan da tare kimansu da malamin musulmi a eh, malami yana da kima da siyanatu irbi wancan din an gane kowa da kowa sai na biyu ya zo ya ware malamai kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce yarfa'ullahu allazina amanu minku duka wanda ya imani da Allah in general Allah yana ɗaukaka darajar shi tace wallazina utul ilmi. sai aka zo cikin waɗansu ware waɗansu kaliba na mutane ne waɗanda Allah ya ba su ilimi na addinin musulunci darajat Allah yana ɗaukaka su kan abin nan ya ce da itibari yasa aka ware na biyun nan cikin al'ummar musulmi aka zo aka ware malamai da an da alima saboda la'akari da ake na cewa shi malami yahu hukukul muslimi ama yana dukkan haƙoƙin da kowane musulmi ya cancanta da bashi in general kuma lahu hukukul kufra sannan yana da waɗansu haƙoƙi kuma daban kasafin na musamman da ba kowa ba ne yake da su inna Allah subhanahu wa ta'ala kaga misali Allah madaukakin sarki rafa almu'minina alaman sabahum Allah ya ɗaukaka mummunai saboda dukkan wanda ba mumini ba duk inda mumini yake ko ya yake komin talauci shi kuma in dai mumini aka tafiya shi da kafiri Allah ya ɗaga mumini sama da ne da kafiri babu yadda za a aikace ni wannan kafirin ya fi mu wannan musulmi babu ba za su da yake har wada. duk musulmi duk mumini duk lalacinsa yana sama da ne kafiri yana da kafiri sama da kafiri Allah ya ɗaukacin sarki ya ce la tankihul mushrikati hatta yu'minna sai ce wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a ajabakum la tankihul mushrikun mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a ajabakum duk inda kafiri yake ya isa ya duna ilan nari suka ci zuwa ga wuta ne Allahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi izni Allah ka yadda ka aure mushrika kafira da ka aure mushrika kafira in ji Allah gara ka nemo baiwa baiwa mumina duk yadda kafiran nan ta burge ku burge mutum a duniya shine dukiya matsayi mulki da kuma kyau mutane mushriki tana da dukiya gaban mamaki tana da mukami da mulki wata minista ce ko ambasador ko wata mai mukami bayan dukiya sannan ga ta kyakkyawa in ji Allah ke duk wani abin da zai burge ka game da ita ka nemo baiwa mai wance-wance a gida mumina khairun ta fi alkhairi daga wancan wata nan wala mushriki na kada ku yadda ku ɗauki ƴarku ku zama wani mushriki kafiri wai a ɗau ƴar musulmi a bashi walau a jaba kun jirgin da kafirin nan ya burge mai dukiya ne mai mulki ne mai mukami da shi mai faɗa a duniya da ya yi magana duk duniya tana sauraron sa Allah ya ce ku nemo abdun mu'minun khairun bawa bawa kuma bawa bai kai fa daraja ne mai abu mai yanci Allah ce da bawa kafiri mushriki ya gara ta kama wannan bawa can wanda ake bautar da shi amma mumini ne ɗauko ku bashi ku auren masa ya fi kuma wancan abinda wancan ya fi da kan da jirgi in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko Allah ya nuna bawa cikin mu mai wanda bai kai matsayin amumini ba ya fi kafin jiyar da yake da matsayi a duniyar nan ɗaya za a yi musulmi a buɗe baki ni wallahi gara wannan kafirin da gara kafiri a yanzu da musulmi nima a wajen aka nuna wani tara ma kafiri an nemi da da wannan ba za su har abada har abada mumini shi ne a sama duk inda kake ni shi shi ne a sama ina fata an gane ko kun dai ka yad'una ila al-hari Allahu yad'u duk yadda kai kafuri, kiran ka zuwa ga wuta yake yi. bacci Allah ne subhanahu wata ala. to kaga anan sai Allah madaukakin sarki yake ya ɗaukaka mummunai sama da dukkan wani wanda ba mumini ba cikin mummunan kuma sai ya zo ya zaɓa waɗansu sai ya ɗaukaka su sama da mummunai su suna da tsawa kenan su suna sama da mummunai mummunai kuma suna sama da kafirai kuma rafa a ahlal ilmi a irin mu'minin da zai ɗaukaka darajar malamai abuta ilimin addini wani mumini qala sai Allah ya ce, yarfa illahu na amanu minkum Allah yana ya ɗaukaka darajan waɗanda suka yi imani a cikinku da kafirai sannan a cikin mummunarsa da jina utun ilma ana sai ya zai ɗaukaka masu ilimin addinin musulunci sama da sauran mummunan da su shi darajat wato tazaran ma yana da yawa in turan ta aka kashi darajat bai ce darajatan darajat wato matakai matakai matakai wanda ba sa kirguwa Allah ta'ala Allah ya sake cewa kul tambaya ce ta hankali annan Allah ya ce wa annabi yayi wa mutane ya Muhammad je ka tambaya mun duk wani mutum ta ce masa hal ya sauyin ladina ya alamuna shin waɗanda suke da ilimi na addini suna daidai da wallabina la ya alamu wanda yake da ilimin sani yadda ake sani ya san ƙablinta ya san ba'ajinta ya san raka nawa zai yi ta ya san fariyanta ya san kukuranta yana daidai da mai sallan da bai san wannan ba da zaman su daidai wannan fara musulunci da ilimin addini mu ɗauko na boko ma kawai ma wanda ilimin neman duniya ma shin wanda ya san ilimin boko yana daidai da wanda bai sani ko a aikin gwamnati ana zama daidai ana zama ilimi wanda bai karar bai komai ba ya zama to director ya zama to director shi mai ilimi mai doctorin degree ko kuma mai abin nan ko kuma abin da ya zama su direbansa sai zama su mai sa, ko gayyata aka yi a wani al'amari na gwamnati ku dai in kun je an gayyaci da kun zai sai a musu ruwa yana tarbin ɗinsu in ma ya ci za a gayyace shi kan ba ka da gwamnati a ofis da inda kai karatu ba su da ɗauki su in ba yadda za a yi a ce ana neman gadi za a ɗauki su soja ɗan sanda ko su immigration ko za su yi bidiyan a ne ba da yi karatu da ka samu da ta yiwu sai dai in ka samu a cikin da su ba shi Rokar kazin ɗin shi in zai sha shayi, kuma da kararrawa zai rike kiran kiranka, da ya duka kararra kirkira daga can kasan kai kira ka. sai mutuncin da ake maka a zai duka zuwa a ƙararrawa ne kawai kira guji ka zura mace ogana kira ka zuwa mai shayi ka faɗa ba teburin shi faɗa inda shayin yake Ka kuma ta hau step sauro ka zo ka zuba mai ko kuma ya danna ka zarzayo a guje ka wanke ka ɗaurayi ya gama shi ta mineral da yake gefe shi nan a shi nan ya ɗan bude firiji sai ya dinga da ƙararrawa aikinka kenan ka kulle ka share ka goge a gidan shi ne ka zama to kai ne mai tura get? sai ka karya da kyau ma wani get ɗin ka iya tura shi da kyau shi ne ita wannan bambancin ilimin da na lahira ba ina ilimin da yake na lahira ne da ilimin da nake da lahira ko waɗansu azkar da za ka yi wanda bai san su ba da ƙarya ya kamo ka in ka yi su da za iya larabcin ba ba ma iya larabcin ba to shi ne Allah ke kul ka gaya musu ya musu da hal ya sauyi ladina ya alamuna shin waɗanda suke da sani da ilimi suna daidai da wallazina la ya alamu suna daidai da wanda ba su da ilimi wasan shine ne ba ya sa'ud da Allah wa minal ma'alumi abu ne wanda yake sananne ga kowa baya buya kowa annahu la yastawi man harrama Allah man harramahu Allah min jihati wahida wanda Allah ya haramta shi wani bangare guda ɗaya ma haramahu min jihatin mutaaddida wanda Allah ya haramta shi ta bangarori daban-daban misali aljurmu ya azumu bi ta'addudi jihatil intihar laifi yana girmama idan keta wannan idan laifin da ta yi masu yawa da ya azumu ta'an li zalika al'is kuma yana girma a gurgudan wannan zunubi laifi da punishment wa ya a akul babu kuma dada yana ninninkuwa misali fa zulmun nafsi bil ma'afi zalika zalunci karfin aiki da zunubai kuna samun ne kuma haka wanda ya sha jiya ya zalunci mai kanshi ya zalunci kanshi wannan zalunci kai yayin aikata zunubai haramun ne aikata fi kulli zamanin a kowane lokaci tsakanin da guri lakin nuhu a shaddu wa ta a fil haram amma ya fi tsananta idan aka aiwatar da shi a watanni masu alfarma mun san duk da zunubi aikata zunubi sai mutum ya yi zunubi ya zalunci kan shi a wannan mun san duka ba shi da abada a ko ina ko ne zamani haramun ne shan giya dai haramun ne giya dai haramun ne amma ku ɗauka sai aka aiwatar da shi a wata mai alfarma misali a watan muharram lokacin da kwaye ke azumtar shi dai ya samu kusanci zuwa ga Allah shi a lokacin ne yake aiwatarwa da ya aiwatar da shi a watan ramadana ba ku ga yanzu girman laifin ya bambanta da saboda an aiwatar da shi a wani lokaci wanda yake mai alfarma an aiwatar da shi a wani lokaci mai alfarma ko kuma makanin idan dai haramun ne a ko'ina kowane lokaci kowane gama wanda sai da ya maka ya aikata shi ba. haka lura saboda girman wannan wajen darajar shi da kimar shi ya tsara kambama zunubin wannan abinan laifi da aka yi ba yana jimama misali a cikin mutane a ordinary person haka ita cinsa. girman laifin shi ya bambanta da cikin mutuncin mutum mai daraja kamar wani bakaraki mai kima yana bambanta yana bambanta saboda wancan bakaraki ne mai kima wanda ta hararre ne an da ɗaukaka shi a wajen jama'a yadda ba ka gaji wani tsari mutum a yau suna tafiya ko a kasuwa dajin wancan al'amarin shi ya fi girma da yanayin shi da matsayin da Allah ya kai shi tashi da ne ai misali duk da iya ba mata haƙo a cikin kiɗa a tsore ya kwana a ci abinci ne a ci abincin da aka akwai sakon wanda zai zo ka cikin tashi da za ka kai shi ka kama mai hotel kuma a ranar sai ka nemo alaƙaƙalla ta dai an mai miya da ita kaga saboda wancan yana da wani ne matsayi wannan kuma yana da nashi matsayi isa Allah ya kara mata yadda kuma a akwai bakon da ya ratsa ta gidanta ya gaishe ta ya sha wani da yi ne yana da aisha ta zaunar da shi ta lashe ruwa ko wanda ya zo shi kuma ya biya mata fiye ne sai da ta fi shimfiɗa ta mai ta aiki da aka ne wanda ya kasa wancan an su nasu mana zilihi kowane mutum ku bashi matsayin da Allah ya bashi kowane matsayin ku bashi mutum matsayin da Allah ubangiji ya bashi ina ba an gane to haka nan ma categories din mutane suke haka ma da darajar da matsayin waɗansu mutane suke ina fata an gane ina ubangiji ya ta tabbata sai ka zulmun nafsi bil ma'asi haramun eh ka halinci kanka ta wajen aikata zunubai mun san haramun ne amsu ko ina ne a kowane lokaci a kowane ina amma lakin da sai dai yin ah, aikata zunubi a shaddu ya fi tsanani idan waka a fil ashuril haram idan yana ana aiwatar da shi a watanni na alfarma wali zalika qala Allah ta'ala shi yasa Allah ya ce la tuzlimu fihinna أنفسكم أنفسكم كش إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتابنا يوم خلق السماوات والأرض زيت منها أربعة حرم yace a cikin watanni goma sha biyu na shekara ɗin nan ha a cikinsu akwai watanni guda hudu masu menene sai Allah ce fala tazlimu fihinna kada ku yadda ku zalunci kanku a cikin waɗannan watannin hudu to shi ya yadda a yi su a cikin watanni takwas a'a shi ma yana nuna maka aiwatar da shi a wannan ya fi hatsari ya fi girma ya fi muni su ne zulhijja wa haram sai watan rajab mutum ya kiyaye ko yaƙi ana suspending ɗin shi ko kafirai a jahiliya ba sa yaƙi a ciki yaƙin da aka yi a ciki aka ce nan watanni ake kira harbul fujjar harbu fujjar ko a jahiliya ma kuma ganin zina haramun ne haramun ne kuma wanda ya yi da mahaifiyarsa ko ɗan wasa ƙaryarsa ƙaryar ya haifa wani ya fi muni anan? nan haramun ne amma ba ka gani ya fi muni da wanda yake shiga wa makwacin da gida da gida ya rika shiga mata shi in baya nan ko gani ya fi muni ya fi muni shi yasa duk inda kake gani akwai wanda za ka ci mutuncinsa za bai kai muni irin mutuncin Mr. A da ka ci mutuncinsa za ka iya cin mutuncin gari mutum haka ko musulmi tsawaka amma na malamin addini ya fi haƙari. saboda bambancin matsayi ta an gane shi ne ma da yake na za'ir. irin wannan misali yana da misalai irin wannan bayani yana da misalai misali yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yazni ar-rajulu bi ashrin nisfatin da a ce mutum zai yi zina da mata goma ya yi zina da mata goma khairun lahu shi ya fi masa sauki min an yazniya bi imra'ati jarihi kan ya yi zina da mata makwabcinsa wancan mata ce wannan ma da mai wannan tashi wancan daraja da hurumi a ƙunciyarsa kuma sai zunubin sai ya bambanta da punishment sai ya bambanta manzo Allah ya kamar ce wali an yasriq rajul min a shatin hakan a ce mutum ya yi sata a gidaje goma yi sata wannan gidan ya fita ya shiga wanke fita aisura lahu shi ya fi masa sauki a guji kiyama min an ya min baiti jarihi kan ya shiga gidan makwacinsa ya yi sata sai makwacinsa ya aminta da kai ainihin wanda yake tunanin zai iya tafiya ya yi watanni bayi da matsala ya san ba ne makwacinsa ne amma sai ne kuma makaranta shi ومن هذا الباب yana da waɗannan musulman inda Allah ya ce hajju ashurun malumat haji ana aiwatar da shi a waɗansu watanni tunannu daga watan shawwal ake fara shirye-shiryen haji mutum yana iya zuwa umra a watan shawwal watan da ya zauna a matsayin yayi ne yayi tamattu'i ya tsaya har shawwal ta kare zulqa'ada ta kare har ranar takwas ga watan zulhijja ya sa ihrami ya cikin zuwa mina a matsayin yanzu ke haji wancan ta haƙi ne kuma sai Allah ce kaman kuma fihin nan hajji kada ki ina ja muku kunne duk wanda ya yi haraman shiga aikin haji ko fara fasa da maganganun batsa arrafatu duk wata magana da za ta cira da sha'awa wanda mutum yake da wata mata wanda ke har zuwa sha'awa shi ne mafa ko da da matan mutum ne tsara fata wala jidala wala kusuka ko banda saba wa Allah wala jidala babu jidali sai yace ina fil hajji a lokacin haji to ya nuna kenan a sauran kwanakin da ba haji na ya halitta ana nuna maka wannan ya fi hatsari domin waɗannan kwanakin hajjin sun fi sauran kwanakin da ba na hajji ba ba haka ba su ilimin addini suke cikin sauran mutane ana ka kula wa musulmi gaba ɗaya ana ka musamman ma za aka nuna maka irin wancan kashi malaman addini wa minhu daga cikin wannan misalan akwai taglizu diya ta diya rai وفي الجراح دجين شيو في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي ذوي الرحم كما هو مذهب الشافعي wato ana tsananta ba da jiya mun san jiyar rai da raƙuma ɗari ne ko equivalent wanda ke daidai da raƙuma ɗari amma jiyan ana tsananta ta da wanda ya kashe rai ina fata an gane ku ko ya jima wani mutum ciwo a nafsu bin nafi wal ainu bil aini ko wal anfu bil anfi wal uzunu bil uzun wa sinna bil sinni wal juruha ha ana tsanan tata, idan aka yi kika ko aka yi jima wani ciwo a watanni masu alfarma a cikin aladin haram ko kuma ne masa ka jima wani ciwo a cikin birnin masa ya cikin harami ko na madina wa zawi rahim ko kuma kashe ɗan uwanka na jini na jini ji masa ciwo kamar yadda imamu eh, imamu shafi ya ce kusa raƙuman ɗari ne imamu shafi ya ce in an taɓa mutum a watanni masu alfarma da kashe shi ko aka ji masa ciwo ko a maka da madina ko ɗan uwa na jini ana tsananta biya shi yana nufin a bada sama da raƙuma ɗari a'a wato tsananta biyan shi ne mun jira kuma ɗari ne amma sai a ce nemo masu ciki a ɗari wanda suke da ciki a ɗari suna nan ɗari su ba ƙara ba amma an an tsananta sai a ce ta nemo ƴan baruka talatin irin wanda ake kiwon su da wanda eh, za su saurin barbara da fata an gane sai a ce talatin kuma da suka rage biyar ta biyar ka nemo maza goma ta biyar ta nemo abin da ya samu an tananta amma in ba a waɗannan watannin ba ana isa tsawara kuma a ɗari kawai ba ta da wancan sharaɗi wane ne zai fi shan jiki a ce yanzu mai kiwo kana jin zai sayar da dabban shi da ta kusan haihuwa da saura wata biyu ta haihu sha goma ne yanzu uku shi da cikin kusan haihuwa duk inda zai zama ce a shanu na sha uku yanzu duwafan ba su haiku ba har ya sa ni cikin ba a cikin ne lissafi ya eh, ra kuma na alhamdulillah ashirin ne saboda su goma sha biyar da kuma ya ga biyar sun kusa me da kiwon su yadda ya aura ya sayar maka cikin wannan idan kana ce sai ya sayar maka to zai sayar maka a matsayin biyu ne zai sayar maka a matsayin biyu ne zai sayar maka a matsayin biyu ne Ko da yana cikin waɗannan su haru za a sha madara sosai za a sha nono sai ka zo kashi irin su za a tsinta su zai samu tsadan gaske gaskiya shi ne bi ma'ana an tsananta jiyan a rage bayan da Allah ya faɗa garin nan a tara su da yadda Allah ya faɗa amma nau'in yadda aka categorizing irin yadda za ka haɗa akwai wahala akwai wahala an gane in innal musiha ila ulama'i lallai mai saba wa maimuna na wa malamai wa ina alaihim kuma ke mu tashi anan gobe ha to za mu tashi kan masu muna nawa zuwa ga wata'in alayin da masu su kan su bagayan adwan ne za mu yi gobe da cikin har inda Allah ya sauka mana Allah yawa abin da muka karanta barka